يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 ga watan juma'a da ula shekarar musulunci 1434 wanda ya zo daidai da tara ga watan hudu shekara ta 2013 almiladi gashi Allah ya sake tara mu a masallacin masjidu abdullahi ibn abbasin mabera iddi sokoto domin karatun littafin hadisin muwaffau imamu malikin karatun da za mu tashi mun gani za mu tashi kitabul juma'a sai dai saboda batun fa'idar da kuma tambayoyi sun yawaita game da ɗabakat da sauransu kuma ga 'yan takardun sun shiga hannun mutane babu laifi a gurguje mu unhuwan da mintoci sha biyar zuwa ashirin na farko saboda mu yi amfani da wannan sai mu fara duba su alaba shi sauran minti talatin mu yi su ga bulu ga muwatsa imam malik mu raga tambaya ko ko hilin tambaya minti goma ko zuwa sha biyar takaice dai mu samu awa guda kamar da mun kasa ba ina fatan mu diba za mu tafi a gurguje littafin dai littafin ibnu hajar ne al-asqalani al-hafiz ibnu hajar al-asqalani wanda asalin littafi tahzib littafi babba ne mai magana kan rijal ko ruwat in kana karatun mazaizai ko malamai masu magana ko kuwa suka rotu hadisi to wani littafi babba na kware da gaske a mujalladat yake sai imam ibn hajarin ya ɗauki littafin ya yi masa tarhis ya sa masa suna tahadibu tahadib asali ne a tahadib sai ya rubuta tahadibu tahadib mujalladi shida to shi ma ya ɗai fasa'a da ya sosai sannan sai ya yi tarhisin tarhisi wancan talhisi mai mujalladi shida sai sake talhis ne cikin mujalladi daya sai ce masa taqribut tahdhib taqribut tahdhib littahi na wanda yayi tarjama a taƙaice shi baka sunan rawi da sunan babansa da kunya tashi wadda aka yi mai ko wani lakabi da nisba tashi ta gari da ɗabakar da yake sannan ya wasa kama ko ya ba'afa ma shi sannan ya ba da tarihin mutuwarsa in ma ya samu hada tarihin haihuwarsa to wannan a takaice cikin shekara biyu ko uku sai ka haddace shi ka san kowa ne ne da an ce ma wane nan take kana ya kawo shi sawa'un kana fikatan aw da'if am da'ifan am kaza am kaza kila an gane ya yi magana kan wajen fiye da mutum dubu takwas ko dubu tara ruwat wannan gashi cikin littafin guda ya haɗa shi wannan abu zai sauki sai ka hardace wannan zai hardatu kwarai da gaske tahadibu tahadibu sun ka hardace ko ba haka ba mujalladi shida ko ba haka ba to sai an kai wanga saboda kananan ɗalibai sai ka zauna ka ce ga masu lalurori ire-iren mu ba sai ka zauna ka hardace to wannan kenan to da ke tambayoyi sun yawaita game da haka nan to sai gashi muka ɗanyo photocopy na peji biyu pejin farko in muka diba maratibu na tausiki peji na biyu shi ko ɗabaƙat to da ke an ta tambaya kan ɗabaƙat ku yi haƙuri da shi zan fara da shi saboda muhimmin ambata wanda ya kila mutane sun kafi yawan bukata game da shi kamar da ni ambata malam da ya ce wannan babu cikin naku malam yace zan yi kokarin ambaci sunan kowane rawi tare da abin da ya tattaru game da shi na ingantacciyar magana da an kai game da shi kuma daidaitaccen kaulin da ya tabbata game da shi ko da an yi sabani game da shi wasu sun ce sika wasu sun ce wasu sun ce kaza magana ta hi ingantuwa ta hi daidaituwa ita zan ambata game da shi sannan in ishara a cikin shekara ɗaya ko biyu ko uku ba su wuce haka ne Allah ya so ya ambaci sunanai da sunan babansa da sunan kakansa da dangantakarsa da kunyarsa da laƙabinsa in wasulce sunanai in ya zan rashin wasulcewa na kawo matsala in wasulce sunanai kun san ana iya samu salim da sulaim rubutu gudana salim sulaim to kaga nan sai an wasulce ma da sallam da salam mara shadda sallam mai shadda da salam to sai in wasilci suna ne in wasilcewa na taimaka wajen fayyace shi sannan in ambaci kaulin da an ka faɗi game da shi in ma kizgina sai an kai na hanyar an raunna shi ko kuma an girmama shi an an ce adalina sannan zan yi kokari in faɗi zamanin da ya rayu tare da ishara ga wasu da sun ka karɓa gari in sun karɓa da ambaton kaɗan daga cikin malamansa duka dai cikin takaitaccen lafazi sai ce kan haka na yi ƙoƙari na ƙasa masu gida biyu kashin farko na faɗi maratibu kashi na biyu na faɗi ɗabaƙatu maratibu darajar ruwatu goma sha biyu na ɗabaƙatu su ma goma sha biyu na kila an fahimta amma a kiyaye kuma ƙarin ɗan bayani game da haka ne ambata su waɗannan zai ambata zai ambaci da sharaɗin in sunan wannan rawi ya hito ɗaya daga cikin kutubu sitta in ya hito cikin bukhari ko ko ko abu da ko turmizi ko nasa'i ko ibnu Maja ko wasu abubuwa amma in bai fito cikin kutubu sitta ba to bai ambato ne kila an fahimta wannan in kana son kuma ka samai cikin dabaqat za ka sami da sauran wasu littattafai to mu zo ga dabaqat bangare na hagu wa amma dabaqat amma in mun ka ce dabaqa dabaqa wato zai iya fasara in ce level koko mataki an kasa su ruwat kashi kashi har zuwa gida goma sha biyu ehem mu saurara to fal'ula ɗabaka ta farko ayayi na farko yan ajin farko yan aji guda as-sahaba sahabbai duk wanda an ka ce mai na cikin ɗabaka ta sahaba ya hau tudun na tsira shikenan wani bincike duka kayan bakinka ko ba haka ba ya hi ka sau dubu sau dubu ya yi ba ka isa ka ce wai ka adala shi ko ka wasaka kashi a tambayi ka game da shi ka yawa manzo sallallahu alaihi ya ce ma Khalid ibn Walid Khalid ibn Walid babban sahabi daraja ce babbar daraja ta amma shi da kai ne mun sallallahu sai da ya mai fada game da taba manyan manyan sahabbai irin su Abubakar da Umar da Usman har yana ce mashi wallahi da wanda daga cikin ku ire-iren su Khalid sun ka musulunta da baya baya wani ire-ire cikinku. yana da dukin uhudu shi azinariya ya ba da shi duka saboda Allah wallahi bai cin mamudun gudana su kai ko rabi ne sahabbai kada mu ga magana kananan sahabbai na baya baya ga shigowa musulunci to ina ga wanda ba sahabin ba shi kuma nawa zai ciyarwa kila da a ce duk duniya tashi ta yabba wa bai cin mamudun su ko ba haka ba saboda ka mu kiyaye an ga ce mutun sahabi shikenan ya hautu da nasira confirm sahabi a to shikenan kai hamma malaman hadisi sun hidda wani wata ka'ida idan ana saɓani game da mutum sahabi ko ba sahabi ba har saɓani an kasa to kai ka ka samu wani ka wata formula in dai shi an matsala ga hadisa to babu ta kila an fahimta ko babu komi a a aqalluhu siqatin in an kai sabani ga saha a huwa sahabi aw ghayru sahabi da an mai sabani ko ba a tabbata sahabi na ba ya hadu da na tsira sika bale an ce sahabi kila gane saboda in ka ji muna rigima kan wani shin sahabi na ko ba sahabi na ba ba magana da ifi aka yi ba wata martaba ta ta koli aka so a kai shi wata ba da ka sani ya wuce ta Allah sa magana asaba amma malam yace ala ikhtilafi maratibihim an gane ba su ma kansu suna da martaba martaba kamar da mun kai ishara akwai manyan manyan sahabbai akwai tsakatsakin su akwai yaran sahabbai sannan akwai maluma cikin sahabbai sannan akwai wanda ɗalibai na cikin sahabbai ko cikin sahabbai akwai wanda su karantarwa su kai su malaman sahabbai na sahabbai sun yi karatu gare su sannan kuma akwai ɗaliban su ina jin in kun tuna mun taɓa karatun masu ba da fatawa cikin sahabbai ɗari da ishirin ko akwai wanda annan ko masu ba da fatawa ɗari da ishirin muka kawo su a cikin wata wani tasiri da mun kai na ilamul muwaqqi'in an manta muka faɗi akwai manya-manyan su guda bakwai sannan akwai masu bi musu guda goma sha biyu akwai masu bi musu talatin akwai masu bi musu arba'in har dai kai ɗari da ishirin ko za ko cikin sahabbai akwai waɗanda malum na su to alhamdulillah sannan wa tamizu man laysa lahum minhu illa mujarradur ru'ya min ghayrihim daga cikin su akwai mun mun mayyaze ma wanda shi bai da komai ko wani hadisi bai da la kawai ya samu darajar da ya ga annabi amma bai bada kowane hadisi ba ma saboda bai samu damar ba da shi ba da lokacin da ya rayu manyan manyan malamai ne annabai da halin magana kuma dan abin da ya sani sun faɗi ko ba haka ba ta wani almajiri an kace tashe wa gace to abin da ya sani ya riga an faɗi bai da cewa <laughs> ko ba haka ba saboda haka shi na ko kuma ni ko kuma kila wani abu bai ji koyi ba don akwai wanda aka cewa ga annabi ce ce ina shi ina a ce shi na wancan eh, shi na Allahu akbar bai taba ganni ba wallahi ko shi kenan sun rabu da nan kaga ko wannan kaga yana da wata martaba ko ba haka ba eh to saboda haka sai mu ce tabaka ta farko in mun ka ce wani ta tabaqatul ula to sahabiyun kawai an gane wannan tabaka asaniya tabaka ta biyu tabaqatu kibaru tabi'ina su attabi'a to ko cikin tabi'a su an manya manyan malamai cikin tabi'a su ko sun yi karatu ga manya manyan sahabbai ga sunan kabnul musayyibi kadi ba kamar sayyid ibn musayyibi fa in kana muku da raman to irin nan wanda a cikin dabaqatul kibaru tabi'ina akwai waɗanda su bayan rasu annabi an kahe su ko ko bayan rasu annabi sun ka shiga musulunci ba su gani ganin annabi ba su tabi'ina na kibaru tabi'ina amma akwai waɗanda sun ga annabi amma lokacin sun gare shi kash ba su musulunta ba kila ma hatta karafiya sun kai da annabi ko ba haka ba amma dai Allah musu kyautar sahabantaka ba sai da annabi ya kaurayar rasu sai sun ka shiga musulunci su ma tabi'ina na amma suna cikin kibarut tabi'ina to irin su yace zan yi bayanin su in ce min kibarut tabi'ina zan kara da cewa ho mukhdaram yan ka ce mukhdaram a zamanin annabi yana raye amma ba musulmi ba shi ma yana da wata martaba iri ne abinda su aka son a gano iri ne in yace ma ya ji annabi ya ce kakkai musu ko ba haka ba kakkai musu ce a tabi'i na ji saboda definition din tabi'i sai a ce wanda bai ga annabi ba aka ce ko to hadda wanda yana kafiri lokacin da annabi na rabe musulunta ba sai da ya kai sannan kuma sai annabi ya kawar sannan musulunta kaga yana yace ya ji annabi in lokaci na kafiri ko ba haka ba kuma ta tabbata a koya da wannan sharahatu da zalika yace in na zan bayyana yanzu in muka ce dai mutum yana cikin dabaqatu thaniya muna muhimmi mi kibaru tabi'ina tabi'ina number 1 first class din tabi'in as-salisa dabaqa ta uku in muka ce waya cikin dabaqa ta salisa a daba katil ustamin tabi'ina cikin tabi'ina na har yanzu amma yana cikin yan tsakiya middle an gane ba tsaka tsakiya yake cikin tabi'ina na tsakiya na kamar wa kal hasan kamar hasan Basari wa ibn sirin da muhammad ibn sirin duk waɗanda suna cikin tabi'ina amma suna cikin tabaqatul wusta ta tabi'ina sannan ar-rabi'a ibn kace yana cikin tabaqatul rabi'a tabaqatun taliha tabaqat da kabima wusta an gane amma ta gina nan sai dai jullu riwayatihim mahi yawan ruwaya su in kadiba min kiba an kibari tabi'ina daga manyan manyan kibaru tabi'in suka rotuwa manyan manyan tabi'in suka rotuwa ba ga sahabbai da ba duk da dai lokacin nan an gane ba suna cikin duk tabi'ina sai dai yarana kila an gane yau wakila kibaru tabi'in sun dan ba shekara goma ko ishirin amma dai duk yan tsara gudana to saboda kila kurciya ko kuma yaranta ba su isa su shiga cikin manyayen nan su ko yayin nan su ba su yi karatu ga sahabbai ko ba haka ba yannan su tura su gida ku tai ku zanna bari mun kai ku zo mu faɗa muku eh eh Allah bi tabiha ko ba haka ba kamar wa ka kazuhuri kamar imamu zuhuri ibnu shabi zuhuri malamin wa imamu malikin sannan wa wa qatada da qatada to duk waɗannan yawanci in ka gani za a ce daga zuhuri sai ka ji an haɗu wani ba sahabi ba daga zuhu daga katada sai an haɗu wani ba wanda ba sahabi ba kila an fahimta to duka irin waɗannan suna cikin mi ɗabakatun rabi'a suna cikin tabi'ina amma ba kibaru ba ba wusta ba allati talil wusta sannan alkhamisa ɗabakatun sugura minhu shigaru tabi'ina har yanzu tabi'ina da biyu muke fa a khairu ummati karni ko thumma alladhina yalunhum to ma cikin nabi dan thumma alladhina yalunhum su aka kasa akwai kibaruhum sannan ni akwai alusta sannan akwai allati tali lusta sannan akwai shigar cikin ta tabi'ina cikin tabi'ina tabaka hudu akwai ga suna a tabaqatu sugura minhum su wadanni na alladhina ra'au alwahid wal ithnain sahabi guda sun ga gani ko sahabi biyu cikin wasu sahabi guda ko sahabi biyu amma kuma hatta da suka gani walam yathbutu li ba'dihim as-sama'u min as-sahaba ba a samu cewa sun sun sun karatu ga sahabbai sun daga sahabbai amma girman su bai kai su yi karatu ga sahabbai ba suna yara kamar wa kal a'mash kamar a'mash ya ga sahabbai ku kwarori ko biyu ko uku amma lokacin nan yarinta ta yi bata kai na gaban sahabi ya karatu ba ina yaro na kwarai kila gani to yanzu mun gama tabaqatul khamisa har yanzu ga wasu as-sadisa mun kace tabaqatul sadisa tabaqatul su wata tabaqa ta asarul khamisa da su da yan khamisa baka girma ban girme ka ba zamani guda sun kai da yan su da yan khamisa sai dai lakin lam yathbut lahum liqa ahadin min as-sahaba su khamisa din khamisa din ya ga ɗaya ko biyu cikin sahabbai shi wanga da sa yan wayi suke an bai ga sabi ko guda ba harshen sa ya yi kila ko ba haka ba eh kusa ana samun haka nan yanzu misali in ka tashi cikin karatu misali ya zan tun kana yaro ka tashi da karatu wa mahaifinka ya batsa kana karatu sai ya zan ka haɗu da wasu malamai da yawa wanda warin ka bai san su ba kila ma ya wanka bai san su ba saboda ni saboda kila bai kan hanyar ina fata an gane haka yawwa akwai misali ni kai na naira da yawa akwai waɗanda na san su malamai a matsayin malamai na san su an bai taɓa sanin su ba saboda ni saboda kila bai bisa hanyar kila an fahimta hakan ko nan gari in muka yi sawa yanzu aka ce mallan wani mallan wani irin manyan malamai sun ka sun ka da rasuwa sai ka ji kai baka ko jin dure su ba ko ba haka ba to amma in ka tashi cikin karatu kila uwa da uba sun buɗa ma hanya to sai ya kasance ka san su da wuri Allah ya samu gani to su wadanga na shidda da bakatul sadisa da su da dabaqatul khamisa shekarar su guda amma dai ba su kila ba su ahamo ba sai da an kala ba babu sahaji sannan suka tashi karatu kila an gane to sannan me sannan as-sabi'a sai dabaqatul sabi'a su kuma dabaqatul kibari atba'i tabi'ina su kuma cikin na uku na farko mun kace sahabbai ko na biyu mun kace tabi'ina ko na uku allazina yunhum ko atba'u tabi'ina ko to manya daga cikin sun manya manya su haɗa baka su kamar wa kamalikin wa sauri kamar imam malik da sufyan da sauri su ko suna cikin abaka tabi'a su tabi'ina kila an fahimta eh kaga shi yasa aka ce imam malik ya shiga da shi sufyan sauri ya shiga cikin addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa khairul quruni ko khairul khairu ummati ko karni ko khairu ummati ko khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum baka ta uku an gane wannan sufyan al-thawri akwai sufyan ibn uyayna gashi nan zuwa Ka kazabban mamaki sufyan ibn uyayna da imam malik duk dan tsara na kira fahimta dan lokaci gudana amma shiga cikin harkat dadewa cikin harkat ko ba haka ba ka san wani na fara katu tun da wuri wani kuma sai ya balaga sai ya fara zuwa makaranta ko yau wato shi dai ka bambanta ka da wani ehem to dabaqatu a mun ka ce muna nin kibaru atba'i dabaqatu kibari atba'i tabi'in to asamina in mun ka ce a cikin daba dabaqatu samina an gane shine a daba dabaqatu lusaminu cikin atba'i tabi'ina su ko matsakaitan su ba manya ba yara ba matsakaitan atba'u tabi'ina kamar wa kabni uyayna kamar sufyan ibn uyayna an gane ba dawa wa ibn ulayya da isma'il ibn ulayya isma'il ibn ulayya Isma'il sunan shi ana danganta shi ga mamashi Ulayya sunan uwa feta. ehem Isma'il ibn Ulayya sai kane shi ma kwarai shina cikin mi shina cikin ta samina suwa ta samina al-wusta min atba'i tabi'in an gane wannan at-tasi'a ai mun kace yana cikin ta tasi'a tsabaka ta tara yanzu mu da malik mu haga makaratun har mu ga mu samu tasi'a ba mu samu samina duk shi imam malik kai ne tabaqatu sabi'a ne to duk daga daga gare muka farawa kun gane ai da gare ka duk wanda za mu an ka ce haddathani an malikin malik shi da baka sabi ana ko to kaga duk wanda za a ji gare ko salisa ko rabi khalisa ko rabi'a ko salisa ko samina amma da ka zo cikin bukhari ko muslim to yanzu ka samu dabakatu tasi'a da samina hakka zo ka ga dabakatu shi bukhari shi ko dabakan bukhari inda yake to baka samu fauka hutun da cikin bukhari kake in ka zo abu dawuda shi ko in ka san dabakar da yake baka samu fauka hu sai dai ban sani ba ko mun gane masha Allah التاسع طبقة الصغرى من أتباع التابعين كما هو waɗanda suka suna cikin ɗabakatun mitasiya yazid ibn harun shi ma fika ne a shafi'i shi wannan imamu na daga cikin ayyamatun mazahibi ko yawwa shafi'i na cikin ɗabakatun tasiya wa abi a ɗayalisi a kula abu dawud a dayalisi ba abu dawud wanga namu wanda muka karatu da tahire ba abu dawud abu dawud wanda wanga a gare mu as-sajastani aka ce mai as-sajastani shi ko abu dawud a dayalisi shi ko yana da littafi suna abu dawud amma bai zo ga hannun mafi yawa daga cikin ƙasar nan ba kila an fahimta amma shi ma yana da yana da sunan abu dawud shasta a fahimta Yanka ce abu dawud sai ka ce wa abu dawud as-sajastani ko abu dawud a dayalisi abu da dawo da astajassani abu dawo da wangara ko ba haka ba shi ko ba ɗabaka ta tafi a yake ba bari mu ji ɗabakar da yake kila an fahimta duk in kun kadima ma ɗabaka ɗabaka ga imam ahmad bai ciki shi da imam ahmad ya cikin ɗabakatul ashira ga hanan na ta imam ahmad bin hanbal to abu dawud almajiri imam ahmad na astajassani kuma kenan ya kamata ya zama shi ɗabaka jazakallahu khairan tasha ɗaya jazakallahu khairan shi yasa a kula kwadin tabaka shi ka sa ya mayyaze ma rijal kwadin tabaka da tarihul wulada da tarihul wafati da suna ne da kaka ne da ni inda tabwaya da ka faɗi tabaka sai mu gano shi da na ce abu dawuda allah ne kana fi tabaka ta tasiya ka san ba mai sunan abu dawuda wanga namu ba jazakumullahu khairan shi da awa abu dawuda da yalisi wa abdurrazzaq abdurrazzaq mai al-musannaf ana cewa fi musannaf li abdurrazzaq mafi yawa hadisan imam malik akan same su ya koma fitar da su a cikin mi in kana son ka lalabo hadisan imam malik ka koma samu wasu hanyoyi ya inganta ko bai inganta ba kadiba musannaf na abdul razzaq saboda kusa kusa suna cikin ɗalibai almajiran imam malik kila gani al'ashira ɗabaka ta goma su ko kibaril akhidina an tabai al'atibai su wahu cikin atibai tabi'ina amma cikin manyan manyan almajiran su suke kina gane manya manyan almajiran wa almajiran tabal atba'ina kamar wa amma mimman mimman landal tabi'ai ko ko attabi'ina ko ba haka ba wanda cikinsu shi bai ga tabi'i ba duk waɗanda ya karatu daga su atba'u tabi'i ne ya gani dukansu bai ga tabi'i ko guda ba kila ba sanin ko mun gane kamar wa ka Ahmadu bin Hanbal kama Ahmad ibn Hanbal shi bai ga tabi ko guda ba an gane shi cikin atiba'u tabi'ina ka fara da mi dabaqatu sabi'a yayi karatu ga yan dabaqatu sa'zan samina da tafi'a dun bai koyi karatu ga dabaqatu sabi'a ba dai Imam Ahmad bai karatu ga dabaqat Malik ba a'a yayi karatu ga dabaqatu Shafi'i ga su Shafi'i dabaqatu gare su su malamai ne gare su dabaqatu nawa tafi'a yayi karatu gare ta kila fahimta na'am kamar imam muhammad ta ashara ɗabaka ta nawa ɗabaka ta goma sha ɗaya a ɗabakatul uslamin zalika matsakaita waɗanda su ba yara ba manya ba cikin almajiran atba'u tabi'ina kira gane atba'u tabi'ina manyan ɗalibai su imam muhammad almajirai matsakaitansu suwa gashi nan ka zuhuli wal bukhari kama imamu zuhuli da imamul bukhari su waɗanda su kuma ba ta tabi'ina ba su almajiran a tabi'u tabi'iyya ko cikin almajiri na tsaka suke ba manya bana mallaman su imamu ahmad su an manya su ko suka bi musu ko ba haka ba eh kana sakandiri ko kana firamare wani warinka ga haihuwa ko wani a ce yana jami'a ka san ku akwai dan bambanci ko ba haka ba mhm. imamu zuhuli zai wa mutane ba san shi ba amma kafetaccen malami na kusan ma baka bambanta ha Imam al-Bukhari a ilimi kai dun ka gane daraja ta yi malamin Imam Muslim na malamin Imam Muslim na sai dai kash a kula da wani abu shi yasa a cikin karatu akwai ladabi akwai tarbiyya wato abin ga da mahi yawan malaman muka cewa ahalus sunna suna da karancin ladabi ko tarbiyya ya kamata mu kiyaye kware da gaske ka yan bid'a su himu haka nan komi ilimin ka ko ni ganewarka malamin ka malamin ka na shugaban ka shugaban ka na to in ba mu ahlus sunna ba Allah ya kiyaye mu da yadda waɗanda waɗanda matsaloli ko ba haka ba kai aka ce dan kuti ko me aka ce dan kuti wanda ka shafi dan kuti shi ka shiga gaba wata na bi ko ba haka ba to mu yi anniya da irin wannan ɗabi'u sannan kuma ka kiyaye bakinka ga malamai cin zarafin malamai zagin malamai musamman malamai ahlus sunna sannan shugabanni na ahlus sunna kuma ka kiyaye bakinka abin da sani dan ambata muku haka akwai wasu malamai da ya gwara zana a zamanin su ba a hiso ba a karatu dai amma kuma sai Allah ya yi iko ne imamu zuhuli na ciki imamu zuhuli imamu bukhari gane kai ma imamu bukhari bai da wani karatu imamu bukhari ba haka gani bai gani karatu sai tashi babu wanda ya kamar sama raddi sai bukhari sai Allah ɓadda suna ne sai Allah bar da sunan saboda Imam al-Bukhari ga ikhlas ga gaskiya ga biya annabi ɗari bisa dubu bisa dubu ko ba ɗari dubu bisa dubu to amma sai ni Imam Zuhuri bai kula da komi ba sai suka Imam al-Bukhari ko sukan ga irin da wanga na malamai wanda yake hatta da cikin da hadisi an san riwayatul aqran an san al-aqran matsalar su in kuna yan aji guda ko yan zamani guda hamayya da sukar juna da rashin yadda da juna sai ka dan shiga kila fahimta kaɗan daga ciki Allah zai kiyaye Imam Bukhari sai zan bai taba ambato Imam al Bukhari da wani aibi kullun an ka ambata mai Imam al Bukhari sai ya mai addu'a alkhairi amma shi Imam al-Duhuli Bukhari kullun an ka an cewa ya ce kai wannan karatu gare dan kuri a gani ba kai a cikin sun kai na kadin littafin Bukhari na ce ai bai cika kamata bai kamata a ce mai sahihi ba ya kawo hadisi kaza ya kawo hadisi kaza kaza ya kure kaza ya kure to ba haka kila an fahimta yawwa shi yasa a matsayin ma kana malami kana dalibi ka kiyaye bakinka imma imamun nau yana cewa naman malamai gubata kwacci ta sai ta tabai kwacci imamun eh, nau a cikin adabu hamilatul qur'ani wani attibiyanu afwan at fi adabi ya qur'an yace luhumul ulama masmuma yare kuma kwacci su ya fita yace kuma sakamakon da Allah yawa masu cin zarafin malamai cikin tarihin da ya gabata sananne na abubuwan da aka bayyana aka yi kwatso da shi aka kwatso dun ku gani yace abu na budadde kuma al'amari na wanda babu mai gode makarshe ne yana jan hankalin mutane a daina wannan kaga haka ya samu haka amma imamu zuhuli a aqida bai da matsala a ilimi bai da matsala a hadisi gwarzona kai mamaki a ce ma shi shi ya karantar da imam muslim imam muslim yayi sahih muslim wanda yake asani fi asahil kutubin musannafa ko ba haka ba to an ka ce ma malami ne kai ka san abin to amma ka san matsala shi yasa kakka bawan Allah wanda ya ce dai ya dogara da ƙara Allah ƙara Rasul kakka taɓa shi ana samun hakanan da yawa daru kudin yana cikin wanda aka buga misali da su shi ma daru kudin a lokaci ne ya darce kowa wajen ilimi daru imamu daru kudin wannan amma ya san bai raga min bukhari ba duk da ba zamanin bukhari ya zo ba zuhuri zamani guda suke tawayyana amma ya kasance yana nakadin sahih bukhari imamu da kutuni amma kuma mi sai ya zan karatu ne bai armushi sosai ba bai yaɗu sosai ba wanda a zamani ne in ya kwaɗi ba mai gardamawa amma a baya sai bai karɓu ba in bancin daga baya da an ka samu littattafai ne suna da ƙarancin kuri aka yi itimadi kansu har ya zan masu mi masu naƙadar rijal in an kai sabani kan wani mutum sika ko gairu sika lalabu aka ce mi daru kudin ya faɗi game da shi duk abin daru kudin ya faɗi game da shi ya karba amma ya kasance na nakadin sahih bukhari sai zan ilimi ne bai tashe sosai ba Imam sakhawi nan kusa mun ka kara gangarowa zamani guda da imamu sayyidi ya yi sayyidi ta hakiki ya yi sayyidi bin diddiki sayyidi haɗibul suka ce mai malamai mai mi mai karan dare mai hakin dare kasu in katta ta haki cikin dare ko wani sai ka yayo da kyasuwa da gadagi da wanda aka ci da wanda ba a ci ko a jakar magorita to haka imamu sa'i yake imamu sa'i komi ya karanta sai ya ba da fatawa da shi ka san ko ba komi ya ka faɗi ba shi yasa imamu sa'i ya littafi wajen ɗari biyar kusan kamun ka samu wanda ya tsere mai imamu sa'i littafai kai sai dai a ce kamar sa'i ko ba haka ba amma ne amma sahawi ya gwada mai bane ta hanyar raddi a lokacin nan shi babu abin da ya sha masauki kai wallafe wallafe na yada ma duniya a ba duniya ilimi shi ku sahawi babu inda ya bata lokaci ne karatun littafansa iya na kadi kai yau ya hankan bacci sayudi cikin mutum dubu za ka samu mutum 900 sun san sayudi sun taba jin sunan sahawi yau in ce ni a sunan sahawi na kware ka bani sunan da uwa tai da uba nai sai ka bace ko ba haka ba sahawi amma malami na gwarzo sanki bai hishi ba hamma yana raina sanki wajen ijtihadi yana cewa ya aikar ya cewa ai sai gaira mujtahidin gaira mujtahidin sai din sai yadda annahu mujtahidun mutlaq to saboda haka abin da san dan mai dan nan saboda mu kiyaye a matsayin mu na almajirai to ka kiyaye bakinka musamman da malamanka shugabannin ka na addini ka san yadda ka faɗi magana in an zo lahira Allah ba tsare kai ka ya ce mutum nawa ka ci mutunci ne ba bai saka aljanna ko haka Allah bai ce malami nawa ka bata ya saka aljanna haka Allah bai ce ko ba haka ba ehin malami nawa ba ka bata ba haka za cewa ko ba haka ba ehin ba malami nawa ka bata a baka lada ba mutum nawa ka abba ka bata ba ka samu lada ba sani ko kun gane Hausa to Allah ya samu kiyaye imam mu ya daya daga ciki shafsa ka ɗauki ka'idar da ilimi ƙyale kowa ya taɓa ka amma kai ci gaba da karatu ina jin dan dan karan misali mun samu misali ga malam abakar muhammad gumi malam abakar muhammad gumi a lokacin da ya tashi yana karatu akwai malamai ne wasu suna karantar da shi nesa ba kusa ba ko ba haka ba eh a kodan da kuma duk gaba daya rasu ba su mai dan ita kulawa da koyo ila raddi ta abakar gumi akwai wanda da duk ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wanda zai fara da su abakar gumi da ɗalibai ne shi zai ruhe shi zai yi farko shi zai yi tsakiya shi zai yi karshe ko ba haka ba amma in malam abu kama mun sai hita batu ne sai ci gaba da karatu ko ba haka ba to yau kaka an ka zamu ko ba haka ba akwai waɗanda tun sannan suna gardama da shi suna mai ta mai raddi ko ba su ban mai da raddi ba ila yau mina hada kasaɗi ne guda ya mai ta musu raddi ko kasaɗi ne guda kila an fahimta saboda ka ashe ba raddi ba da an ce mai an ce kaza an ce kaza an ce kaza sai ya ce Allah saukake mu ci gaba shikenan kar ba a raddi saboda haka ka ɗauki raddi da zagi da wasu abubuwa shine hanya yi karatu shi sa duk magabata tun daga Imam Malik har zuwa ga na kasan kasan su in sun kari ba suna rubuta ar-raddu kitabun raddi ala kaza ar-raddu ala al-jahmiyya al-mu'tazila ar-radd baka jin komai cikin ka karanta sai qala Allahu qala rasulu shi ar-radd din ko ba haka ba Allah yana ina sai su ce qala Allah sai su faɗi wai sun yi raddi wa kenan kuma sun yi raddi shi a raddin dama ko ba haka ba eh Allah yana da hannu ko yana kaza kaza qala Allah ta'ala sai su kama hadisi ba bukata a ce wane wane wane a tsine mai ba bukata ina fatan mu gane wannan imam az-zuhri babban malami na rahimahullahu ta'ala wal bukhari suna cikin dabaqatul hadiyata ashara a dabaqatul thaniyata ashar dabaqa ta goma sha biyu sigarul akhizina an tabayil atba'i su ko cikin masu da sun kai katu ga atba'i tabi'ina to su a ƙananan almajirai su kuma su kuwa ka tirmidhi kamar imamu tirmidhi an gane to ga nan wa'al to gashi nan tirmidhi ko yace wa'al haktu biha baqi shuyukh a'immatu sitta to nan zan sa duk sauran malaman a'immatu sitta su malaman su su a'immatu sitta kutubu sitta wallafa sun ka wallafa kutubu sita to duk nan zan ashin nan zan saka su mallaman su su akan tashe su ce haddath Abu Dawud yace haddathna musaddad to musaddad duk suna cikin nan kila gane to masha Allah shi da allazi ta'akhkhara wafatun qalilan ka ba'd shaykh an-nasa'i ga sunan kuma wa zakartu man ariftu sanata wafatihi minhum kuma zan ambaci wanda na san shekarar mutuwa ta mun samu dabaka goma sha biyu ko to wannan da mun ka ce ma dabaka to kaza dabaka to kaza su za mu samu a cikin duk littafan za ka karatu na kutubu sitta gaba ɗaya bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibnu da, da ibnu majah duka gaba ɗaya ka samu wanda ya wuce tsabakatu saniyata ashara da saniyata ashara na zuwa ƙasa kila an fahimta duk mallaman su su kutubu sitta su tsabakatu saniyata ashara kila an fahimta saboda haka a kula sosai da mun ce tsabakatu kaza a kiyaye wannan yana da sauki ka har da ci wannan na kuma na ɗai wani abu ciki shi ko sai gaba ko wace tabaka na da wasu sunaye na waɗannan mu ba da sample don ka sani an ka ce yanzu misali cikin tabaqatul ah, kibarut tabi'in cewa ibnu musayyib da ya kawo ba mu 20 daga cikin tabaqatul sigarut tabi'in 20 ka ce wani wani wani wani wani 20 kila kaga akwai fa'ida sosai haka nan sannan cikin tabaqatul saliya cikin tagwayen koko na ce tagwaye abokan imam malik wanda a cikin tabaqatul sabi'a misali an ce malik wa sauri ko ƙaro muna sha biyu ko sha takwas daga cikinsu ba mu ishirin cikin ta sabi'a waɗanda yake tsara gudana da su da imam malik ya kamata ka san irin haka to an akalli in ka san ko ce tsabaka ishirin ishirin ishirin so goma sha biyu nawa kenan ɗari da nawa ɗari da ishirin ka ka ƙaro mahiya kai ta gardama akar maka Allah ɗari da arba'in ko ka gani kuma Allah mai sauki da wani malami aza maka hanya goma goma ya ba mu har da mu har da to ya ƙara mana sai ka haddace wallahi babu wuya ba ko san kana yi ba kaga wadan kai ta kai ta hadda yan garin ku ko yan shekku kaga sai kai ta hadda mutanen kirki ko da kina ta yan ku su ma na kirkin na fa yawa amma dai wada sun kai kirkin Allah samu gani to ga ga wani sirri nan zai bai kalil zaka samu wanda ya kiyaye sirri in ba haka sai kai chaɗi yace fa in kana min al-ula wa thaniya wanda a cikin tabaqatul ula da tabaqatul thaniya sahabbai da kibar tabi'ina ko ba mu qabla al-mi'a duk wanda ya mutu kamun shekara 100 yana cikin kiba yana cikin darbaqatul thaniya ko darbaqatul ula in dai kamun ɗari da hijira diwa shekarar da ya mutu da an ce ma yaro shekara ta 90 da biyar ko da shidda ko da bakwai ko da takwas zuwa ƙasa kila an gane to shi na cikin ɗabakatul ula ko ɗabakatul saniya kila an gane ya ce to in kana mina saniya jiyan salisa shi ko daga ta uku ɗabaka ta uku ila akhir samina har zuwa ɗabaka ta takwas ɗabaka suwa ɗabaka su shafi'i fahim ba da mi'a bayan ɗari ya rasu bayan ɗari kenan za a ce yaro shekara ta ɗari da kaza kamar imam misali ɗabaka ta sabiya imam ma da yake ko ɗari da saba'in da tara ko ba haka ba ehen sufyanu sauri abokin imam malik ɗari da sittin ko ba haka ba to irin duk wanda ka ji an ce daga ɗabakatu salisa zuwa samina ɗari da yanka ya rasu ya ba ɗari baya to ku kula a nan suka kida wani iri sai in ce ma huwa fi ɗabakatul sa huwa fi ce huwa fi sadi'a don mu gane mata sanata tis'in wa sab'ina haka aka cewa huwa fi sadi'a mata sanata tis'in wa saba'ina shekara ta nawa ya rasu shina cikin tabaka ta bakwai ya rasu shekara ta saba'in da tara nawa ya rasu kenan Saba'in da da tara 179 jazakallahu ba hadin dari. ba hadin dari da uku zuwa nawa zuwa takwas ba a haɗin dari sai a ɗan sama in ya rasu shekara ta da ishirin sai a ce mata sai an ka ce tabaka ta salisa salisa sai a ce mata sanata ishirina. an fahimta don da ma ba dabaqatu salisa zuwa samina an ce ba'adal mi'a to duk abin da an ka faɗi to ana nufin ba'adal mi'a kila an fahimci wannan masha Allah sanar cewa in kana a juya baya baya ko ba ku da shi yawwa wa in kana min at-tasi'a to daga dabaka ta tara ila akhir dabaka ta har zuwa dabaka ta sha biyu fahum ba'da al-mi'atayn bayan 200 rasul sai a ce ma imam muslimu ya rasu shekara ta hamsin imam muslim aina ayu fi tabaqa wa fi tabaqati nawa hadiyata ashar ko tabaqati hadiyata an kace ya rasu shekara ta hamsin to nawa kenan jazakumullahu khairan 250 ba a faɗin biyu din to wannan aka samun dole daga mutane da yawa da an faɗi kai sai su yanke hukunci ba tare sun ji an ce tabaka ba shi an muhalin sai an faɗi tabaka sannan a bada nomba in za a nan ba sai a bada kaɗan a rabu da mai yawa to man da an zalika wanda bai cikin waɗanda wani abu daban nadiri daban ya saba musu bayyanta hu, zai muku bayani ne a tan ciki kira an gane wannan ko to alhamdulillah ina jin wannan shine dabakat do Allah har da ce in an ka har da ce ni ko na alƙawalin zan kawo saura ko wace dabaka mu kawo akallan ko goma ko 20 rubuce kaga alal aqalli da an haɗi sunan mutum kana cewa fi dabakata kaza fi ɗabakaci kaza insha Allah a lokaci guda to sai a gurguje ban sani ba ko lokaci a gurguje hmm. mu tsaya haka nan sai mu yi mu yi litba mu wadda imam malik mu yi babe guda alaba shi in an ji ana iya yi sati na tahe mu yi wannan gehen in kuma an gamsu ko aji ya gamsu alhamdulillah don mu karanci hadisin manzo mu samu albarka ko فكأنما قرب بدنا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وأنا حديثي إن kusan duk sab'a sun ruwaito shi sab'a in ce imam ahmad sannan da almajiransa bukhari da muslim da abu dawuda sannan da tirmidhi da ibn maja sannan sai ka hada da darimi sannan kuma gashi ka samu imam imam malik cikin mutna ya kawo shi kusan mutun tara ko ko ma fi ka hadisin ya zan kusan in ma ban ce ma mutawatir ba a wajen ba islahanci ba a logance dai malaman masu kasu da tafai sun san hadisin kwarai da gaske hadisi na da fa'idodi da yawa za mu jinkirta wasu mu ambaci abin da muke da alaka da shi cikin babi in muka diba dai hadisin ta hanyar sanadinsa ingantacce na kwarai da gaske daga Yahya daga Imam Malik daga Sumai Sumai bararin bawa ne na Abi Bakar ibn Abdurrahman Abu Bakar ibn Abdurrahman shina cikin fuqaha sab'a malaman Madina guda bakwai din nan waɗanda kullum muna faɗi mhm. to ba daga shi malam ɗin ba daga wa daga bararin bawansa Sumayyu wa fi dabaqatin sadisa shi sumai shi ko abubakar ibn abdurrahman ubangidan fi dabaqatin rabi'a to amma dai abubakar bai cikin sanadi din daga maula din shi ne maula din shi ana bi salih as abu salih as-samman ne aka ce mazakwan kuma ana ce mai as-samman ko az-zayyat ya gabata wa fi ta salisa an abi hurairah daga abu hurairah radiyallahu anhu shi wannan ta ula ko ba haka ba أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من ظل من اغتسل يوم الجمعة wanda ya wanka ranar juma'a gusulal janabati wankan janaba ranar juma'a a wata sabuwa sai suka ce ashe ana son kwana da iyali idan mutum ya tambaye ka wace rana ce ta fi alheri mutum ya samu da matar shi sai ka ce mai ran juma'a ta fi alheri ko ba haka ba isharata. ha to kana wankan juma ba kana wankan janaba ba ka da janaba ko ba haka ba ashe ishara ta na ka zo ma iyalanka ranar juma'a kamun ka tafi juma'a malamai sun ba da hikimomi da yawa na farko ita ce idi babbar sallah ce ko ba haka ba rana ce mai albarka fihi khuliqa adamu wa fihi udkhila aljannata wa fihi ukhrijuhu bidan jannati ko wa fihi tuqamu sa'atu ko ba haka ba wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun yad'u Allah illa ustujiba lahu to sai kai daidai ka samu da rana ko ba haka ba kai daidai kai kirda don ka samu ɗa ya tattaro alheri ya uba ubani adamu ran da an ka halitta annabi adamu masal ya kuma gane hikimar ɗaya ke daga cikin hikima kuma ka tahe masallacin juma'a ka kwance baka ganin wata ta jama hankali in ka rage ladakka ko ba haka ba ka in kai wannan shi shikenan sai ka je baka jin shawaran na hakka sai ka dawo ya ciki wasu kuma sun ce gusulal jarabati amma fassara ce wannan mai rauni wagadin na faɗi ita malamai sun kai ba da ƙarfi sun ka ce manighi tasal yawmul jumu'ati gusulal janaba sun ka ce tashbihina wanda ya wankan jumu'a kamar wanda aka wankan jinaba tifa guda kila an fahimta an fassara haka nan amma dai mun ka diba hikimomi da yawa sun taho ga wannan to wanda ya wanka ran juma'a wankan janaba sannan ya sake wankan jumu'a ya tsaftace jiki ne kenan yanzan cikin zuciya ce hankali ya kwance kuma jiki ne tsaftace sun maraha sannan ya kama hanya ya tafi fi sa'atul ula a sa'a ta farko sa'atul ula wacce ce a sa'a ta farko na an fassara gida biyu imam shafi ya tashi fassara imam mali ya tashi fassara ya ce a sa'a nan ba sa'a wadda mun ka sani minti sittin ba ba sa'a minti sittin ba sa'a wani ɗan lokaci haka dan lokaci wa sa'a ba wanda yana farawa ne ba'da zawali imamu malik yau da haka kila fahimta daga zawal zuwa tsaye da juma'a waɗannan sa'o'i suna aka magana kila fahimta ko haka imamu malik ya fassara sai dai ba shine mafi ƙarfi ba ba shine kuma jumhur sun ka tafi kai ne ba wani jumhur sun ka tafi kai ne sun tafi kan sa'a dai wadda ka sani doguwar sa'a ta yini shi yasa suka ce as-sa'atu hal min awwalin nahari aw min awwaliz zawali min awwaliz zawali hu malikun min awwalin nahari qalahu shafi'i wa huwa ar-rajihu haka suka cewa shi an ka ce as-sa'a wacce sa'a ka nuhi da bakin zawali zuwa tsayar da sallah to kaga in ka ce da bakin zawali zuwa tsayar da sallah da sha biyu da rabi ko ba nan lokacin zawali ba zuwa tar da sallah to baka iya cewa a guda minti 60 kenan ko ba haka ba dole kila awoyinka a naka istilahi zai zan minti goma goma ko ba haka ba in ma ya yi duk minti goma goma in kai so bakwai za ka samu nawa awa ɗaya da wani abu ko ba haka ba eh kaga yayi bai bai to amma in soke min awwalin nahari daga ransar da rana za ta hudo to awa farko to sannan aka fara kira to za ka sami awa bakwai sai sun kace ku saurara sai suka ce a'a min awwalin nahari kaddara sai mu ce karhe nawa rana ka fitowa a yanzu misali zan bai sai mu ce suna fitowa karfe bakwai na safe ko misali mu ce haka don yanzu muna sallah karfe shidda ko irin war haka nan irin haka haka shidda